بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ما الله تعالى دينونا من أن السافية من البركة السافية أصبر قوم شاء أكو قوة الربيع الثاني السافية دو دو تلاتين دا وتشتري لي لأشرين دبقي 27 أكو وتماريس a shekara ta 2010 miladiya muna cikin wannan littafi mai albarka muwadda malik mana muwaddan imam malik ibn anas imamu darul hijira inda muke karatu a cikin kitabun nikah babin da ke batutuwa a kan abin da ya shafi aure mun tike a babi na goma sha ɗaya a cikin kitabun nikah babu jami'u ma la juzu minan nikah a ƙarshen wannan babi muka tsaya yau za mu tashi babi na goma sha biyu babu nikahil amati alal hurra قال إمام مالك ابن أنس رحمه الله باب نكاح الأمة على الحرة babin da zai mana bayanin hukuncin auren baiwa a kan ya mutum ne yana da matar shi matar da yake da ita ya ce ba baiwa ba mata ta nauki na ta farko ya halata in zai karo ya karo auren baiwa kun gane maganar ko bi halatta ba ma'ana ya karo baiwa ya ƙaro ta a ta na mata aure ya auro baiwa kasan ya sha bambanci da ya so baiwa ya so baiwa yanzu ya mallaki baiwa kenan bi mulki yamin wannan ya halatta ko da matan sun kai hudu to amma yanzu ana magana ne na cewar yana da mata ya guda a hannunsa ko biyu ko uku ya halatta ya ƙaro wacce zai ƙaro ɗin ta zama baiwa ita ma mata ko bai halatta ba akan haka imam malik ibn anas ya gina wannan babi ɗin قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنه سئل الرجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكره أن يجمع بينهما قال عبيد الله ابن يحيى الليثي حدثني يحيى عن مالك يتي يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت الدني وانا حديثي daga malik annahu shi malik din balagahu bayani ya zo mishi anna abdullahi bin abbas lalle abdullahi dan abbas wa abdullahi bin umara da abdullahi dan umar radiyallahu anhuma nau kenan abadila biyu kenan kowannen su ba ɓoye ba ne cikin sahabai. fitaccen sahabi ne kuma kowannen su malami ne a cikin sahabbai din su biyun nan su ila an tambaye su an rajulin kanat tahtahu mura'atun hurra dangane da mutumin da ya kasance eh? dangane da mutumin da ya kasance yana auren imra'atun hurra matar da take ya matar shi ta aure da suke zaune da ita ya ce ba baiwa to me hukuncin yanzu ya ƙaro wata wata zai ƙaro din ta zama baiwa fa'ara da an yanki ha alaiha ama sai mutumin ya nufin ya auro mata idda suke cewa ko ko ba kamata suke cewa ba an auro mata da <laughs> ce ya auro a kan shi dai ya ce an auro miki ki za ki ce da ita ki za ki tufar da ita an yanki ha alaiha amatan ya auro mata baiwa ya halatta mata shi ta gaba ta zama baiwa bayan yana da mata ya ha duk su biyu ɗin sai suka kyamaci haka an yi jima'a bai bainahuma ya zama na mutum ya tara su ya tara ga ya ga baiwa a matsayin shi na matan aure da abdullahi ɗan umar da abdullahi ɗan abbas suka kyamaci haka sukan ce kariha da matsayin Harim. to amma gabata suna jin tsoron mutum ya saki baki ya ce su saki su ce haramun ne na ganin wanda kaga ya buɗe baki yana ce abu kaza haramun ne suna ganin ya taka tidin da ba su taka ba sun kwamace su ce karihatu zalik na kyamace haka amma suna nufin haramun ne ɗalibansu suna gano wannan yaren suna nufin haramun ne amma ba za su iya faɗan baki ne su ce haramun ba ne mun gane wannan da kyau ko Allah ta'ala ya sauke to ga yanzu a nan ba a auren wa kenan ba auren ba abin da abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas shine ba hada baiwa da ya a matsayin matan auro lokaci guda wannan shine abin da suke ake da yawa an samu suna gani idan yar ta yar ta halatta ya kenan matar da ke aure ya idan ta yadda ya auro shi kenan wadda sani an malikin an yi haya bin sa'id an sa'id bin musayyab amma za mu ji dalilai masu karfi akan maganar su waɗancan bayan allah guda biyu eh ai wacce aka yanta ba baiwa ba ce gane ku ai baiwa ba ce eh. ta zama 'ya ana nufin baiwa baiwa mutum yana auren 'ya to ya halatta kuma ya auro baiwa tun da ba da kudin da zai sayi ta sai ya aure ta wadda sun yi a malikin an yi bin sa'id an sa'id bin musayyab an nauka da ya kulu latun kahul amatu alal hurra illa an ta sha al hurra fa in ta'atul hurratu falahar min al qasam wa haddace an malik an yahya bin sa'id daga yahya ibn sa'id ibn qes al-ansari an sa'id bin musayab daga sa'id dan musayab al-qurashi kenan an na hukana ya kul shi sa'id dan musayyab ya kasance bata ita ce latun ka hul amma tu alal xorra ba a auren bai wa. alal hurrati a haɗa ta da ya ba a yi haka mutum baya kasance yana da matar shi ta aure ya ce ba baiwa ba sannan kuma sai ya auro baiwa daga baya ba haka sai musa ya ce illa an ta sha alhurra sai dai idan ita h baiwacce abin na yar ce ta ce ta yadda ba kuma kawo kusan kafin ta yadda sai ranar da jaki ka hatta yalija aljamal fi samil kama auro baiwa kama auro ya da ya aka kare sai dai kai mata dogon turanci da kana ta mata wa'azi iri daban-daban na safa daban na rana daban na gari daban fa ta'atul hurra idan yar ta yadda ta ce aika auro ta ba komai falaha thuluthani min alqasam to ita yar tana da kashi biyu bisa uku na rabon aure hmm? tana da kashi biyu bisa uku idan aka raba kwana ɗaya ne rabon aure to ita ya za ka kwana biyu baiwa kuma kai kwana ɗaya kun gani ko hini fulfan ba eh bauta masifa ce malam bauta masifa ce to amma sai mutum ya duba bai ga ya haifar da haka cewa ake da mutum fayi addini ya ƙeƙashe ƙasa ya ce ba zai bauta ma wanda ya halice shi ba aka jin duniya ya ce atafau ba zai bauta wanda ya halice shi ba sai wani ya bauta ma Allah ta'ala sai Allah ya sallada wancan ya ce to ya azabtar da shi shine asali fa gano wannan to amma duk da haka kuma musulunci sai ya kawo wannan ita ce hanya ɗaya ɗaya ta samun bauta a ribatattun yaƙi kenan ko daga nan ko dai a siya ko a baya kyauta amma dai hanyar maɓuɓɓugar ita ce wannan guda ɗaya to amma hanyar da Allah ta'ala ya buɗe kuma a duk da haka na rabuwa da bautar kuma gudano ne kafaratu zihar kafaratul qatli nau kenan kafaratul yamin nau kenan uku kafaratu abin nan shaharar ramadan gano na hudu kenan hanyoyi na 'yan baiwa din kowanne sai an ce فتحرير الرقبة تحرير الرقبة تحرير الرقبة الله يسوي قال مالك رحمه الله عز وجل ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة ولا يتزوج أمة ولا يتزوج ولا يتزوج ولا يتزوج ولا يتزوج من أبنى ما طوفن كنا أكا أن يتزوج ولا يتزوج أمة wannan shine amma amatin ɗin kuskuren matsaba ne wala ya tazawwaju amatan idza lam yajid qawlan li hurra illa an yakhsha al ana وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضكم فانكوهن بإذن أهلهن هدي ذلك لمن خشي لعنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم قال مالك رحمه الله عز وجل والعنة هو الزنا قال مالك رحمه الله عز وجل ولا ينبغي لحر بيت كماتا غمتمن ديك دا bai kamata gare shi ba bai halatta ba ga mutumin da yake da an ya tazawwaja amatan ya auri baiwa ya auri baiwa wa huwa yajidu tawlan li hurra a lokacin shi mutumin yana da abin da zai iya auren baiwa da shi yana da kuɗin da zai auri ya ya ce gaskiya shi ya ga zai kashe kuɗi da yawa bare je ya auri baiwa shi ne kawai dalilin shi muddin mutum yana da hali wanda zai sa ya auri bai abin nan ya ba baiwa ba to haramun ne ya auri baiwa kun gane maganar idan ya auri ya ya'yan da suka haifa menene ya'ya ne idan ya auri baiwa ya'yan da suka haifa bayi ne idan daga baiwa daya an zama nau kenan biyu daga nan kuma in ta sake haihuwa an zama uku shi kuma musulunci kullum toshe kofar bautar ike yi shi za abin da muka ambata ɗazu ya faɗi hanyoyi da yawa na kafara hanyoyi da yawa na kafara kun gane wannan da ke ko duk mutumin da yake da sarari na ya auri ya ba baiwa ba kabban mutum ya ji mana cewa ya ya yi tsammanin wai ya shi da ya aura a ana nufin ya ne kishiyar baiwa wacce ba baiwa ba to duk mutumin da yake da sararin da zai auri ya ba baiwa ba to bai halatta ya auri baiwa ba wala ya tazawwaja amatan kun ga na farko dai an ce mana duk mutumin da yake da sarari na ya auri ya bai halatta ya auri baiwa ba tun bai da sarari fa wala ya tazawwaja amatan hakan nan bai halatta ya auri baiwa idza lam yajid tawla li hurra idan ma bai samu sararin da zai auri ya ba ko da bai samu sarari dama abin hannu da zai auri ya ba bai halatta ya auri baiwa illa an yakhsha ana sai in ya ji tsoron zina kawai sai da in ya ji tsoron in dai bai auren nan ba to zai afka zina to amma dai irin mutanen nan ne na cewar shi ko bai aure ba ba shi da wata matsala zai ta karatun shi kun nan ba magana a ce wai je ya auri baiwa an gane maganar sai dai kyau wanda ya ji tsoron gaskiya in dai bai auren nan ba to zai afka ma zina to da ya afka ma zina kun ga dai zina mummunan al'amari ne kun gane wannan zina mummunan al'amari ne sannan kuma mun yi magana ɗazo ya auri baiwa su dinga haifan bayi shi ma kuma fa kun yi shiru shi ne kuma mummuna al'amari ne to yanzu an samu abubuwan muna na guda nawa guda biyu to wanne fi dama dama eh auren ya auri baiwar su danga haifan bayi ya fi sauki da ya je ya afka mamata yana ta zina haka ne ko baka shi yasa malamai suka gina ka'ida akan wannan suka ce wa in tazaham adadul masalihi fa in zaham adadul masalihi yi al-a'la min al-masalihi wa didduhu tazahumul mafasidi idan barna guda biyu suka haɗu lokaci guda ba yadda ka iya sai ka yi ɗaya to ce za ka ɗauka eh? sai ka ɗauki ɓarnar da ta ɗan fa sauƙi-sauƙi kun gano wannan wannan ka'ida ce usuliyya sosai da sosai dalilanta shine wannan suna ga dada kafa hujja da dalilin mutumin da ya shigo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa sai yi fitsari a wata nahiya ta masallaci ko ba haka bane sai sabai suka daka mai tsawa sai manzo Allah ya ce ku kyale shi kun gane maganar yanzu idan aka bar shi a nan da a bar shi a nan wurin da ya fara fitsarin ya gama barna ne ko ba barna ba ne to da a tsorata shi ya yi watsa fitsarin ko ina a masallaci shi kuma fa eh shi ma barna ne amma da shi da wancan wanne fa zama watsawar ya fi zama barna saboda haka wancan shi ya fi sauki tunda an san wurin sai a ɗauko tulu guda na ruwa a zuba shi kenan an gama da shi kun gane wannan da kyau ko da wasu malaman fiƙi su faɗi magana ku ce ba su da dalili ku ce masu ashar ku ce allai sauƙi wannan wannan shine dalili din suka ce shine dalili na irtikabu a hafu dararai galibi haka zaka ji suna cewa irtikabu a hafu dararai ɗaukan abin da ya fi sauƙi cikin abubuwa masu cutarwa guda biyu to wanne ya fi sauki kun gane wannan tun da yanzu dai ka mutum ya shiga dole ko dai izina ko ya auri bai wannan tun da gwaranta kuma ta mai kamun kazar kuku to a nan sai ya auren shi ya fi shi ta haihuwar bayi din shi ya fi da ya je izina kuma a dinga samun 'ya'yan zina allah ya sauke ta ce aure ifa ba ya yi ba bayan da wancan mana eh shi kawai ya wuri shi ne don ya rage kafin gaurantar shi kawai shi kenan wato kawai tun magana mala amur ba kenan da ya ce bauta mugun abu ne sai yanzu ka daɗa fahimtar abin ko baka zo ba lokacin eh eh ya zama bashi ai wani ya zama bashi ai agin wani kuma da kamar yadda kasa ana cinikin shinkafa bashi cinikin omo bashi cinikin ɗaukar na bashi ai shi kenan a'a ai ba tafasir muka shiga ba ba mu shiga ciki sosai ba muna da kitabul wala a can gaba imam malik ibn anas ya ce wala ya tazawwaja amatan idza lam jir qawlan hurra ba zai auri baiwa ba idan ma bai sami sararin da zai auri ya ba illa an yakhsha shal'ana, sai kawai in ya ji tsoron afka mazina shikenan a wannan sarari guda ɗaya tallin tal shine kawai aka yassare mishi aka ce je ya auri baiwa ya za iya kamar yadda muka yi takaitaccen bayani na malaman usul fiqh na ittikhabu khafu darrain wa zalika anna Allah tabaaraka wa ta'ala qala fi kitabi domin Allah ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa dan haka malik yake in ya koro ya koro ya koro sai ce wa zalika anna Allah tabaaraka wa ta'ala qala fi kitabi Allah ya ce wa man lam yastati' minkum tawlan duk mutumin da bai sami abin yin aure ba daga cikinku bai samu ba na an yanki almuhsanatul mu'minat ya auri almuhsanat waɗanda suke ‘ya'ya ba bayi ba don wannan ɗaya ne daga cikin lafuza na almuhsanat ‘ya ba baiwa ba kamar yadda almuhsanat tana zuwa mata aure ba kuma baiwa ba da Allah ta'ala ce wal musanatu min nisa'i kuma Allah ya haramta muku auren matan aure kun gano nan malam zai buga babi a can gaba amma je can sai mu dada magana kan ihsan matafur ramin. Allah yake cewa illa abin nan uh, an yanke hal musanatul mu'minat mutum bai sami duk mutumin da bai sami abin da zai auri al muhsanat ya'ya ba almu'minat kamammu masu kamun kai wanda suka san mutuncin kansu wanda bai samu sararin da zai auri waɗannan ba fa ma malakat aymanukum to ya je ya auri waɗan abin nan abin da hannayenku na dama suka mallaka bayanku ya je ya aure su min al mu'minat in ya tashi auren zai auri bayi ne mummunai min kumul mu'minat zai auri bayanku waɗanda suke mummunai kun gane jumlan zan yi tambaya ne fa ya halatta ya auri baiwa kirista eh bai halata ba amma ya halatta ya auri ya kirista kun gane amma bai halatta ya auri baiwa kirista ba don Allah ya ce min fatayatikum almu'minat ya auri bayanku waɗanda suke mummunai babu laifi waɗannan hukunce-hukunce da aka ambata zalika waɗannan hukunce-hukunce liman khashiya la'anata minkum ga mutumin da ya ji tsoron afka mazina daga cikinku shi ake ma wannan rangwama shi ake ma wannan sassaucin mutumin da ya ji tsoron afka mazina kuma yanzu gashi ba shi da sararin da zai auri ya ba baiwa ba kuma ba shi da kuɗin da zai sau baiwa ta zama mimma malakat aymanukum to yanzu ya zai yi shikenan sai musulunci ya halata mashi ya auri baiwa wacce take mummuna qala malik rahimahullahu azza wa jal imam malik ibn anas ya ce wal anatu huwa zina ai al'anatu din da Allah ta'ala ya ce zalika liman khashiya al'anata al'anatu huwa zina ita ce zina kaga ga tafsiri ga fiqh kenan ga kuma haddathana an san tafsiri an san fiqh an kuma san hadisi din eh kamar ya mata mummune ai ka san ko aure mutum zai yi shari'a ta abinda shari'a ta saya aure wurin auri mace mummuna mace mai kamun kai kada ya auri ballagaza ka fahimci wannan da kyau ko in ka tashi aure ba ka auri a mace wacce take mummuna ce mai kamun kai na tsatsiya wacce ke daidai gwargwado ta san dokokin Allah ta san yadda za ta zauna da kai yadda za ta zauna da mahaifanka yadda za ta zauna da yan uwanka yadda za ta akan mahanga ta shari'a an mutum ka auri ballaga za haka kawai wannan sai a hankali eh kamar yau a baiwa na ce baiwa baiwa shi baiwa din da Allah ta'ala ce abin nan min fita tukun mu'minat za ku auri za ku auri abin nan ne bayinku wanda bai samu sararin da zai auri ya ba to an halatta mashi ya auri baiwa baiwar mummuna ka gane min fatiyatu kuma mu'minat daga bayanku waɗanda suke mummunai musulmai shine na ce to baiwa kirista fa wannan bai halatta ba bai halatta mutum ya auri baiwa kirista ba قال مالك رحمه الله عز وجل قال مالك رحمه الله عز وجل باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها babu ma ja a rajuli babin da zai yi bayanin mutumin da yamliku ra'atahu da zai mallaki matashi a matsayin mai kenan kun yi shiru a matsayin baiwa zai mallaka yamliku zai mallake matan shi a matsayin baiwa wa kada kana ta hufu ƙaha alhali da matar tana sa da aure sai suka rabu kun gane da suka rabu sai wata kwaramniya ta rayuwa ta mai da ita wani kaddara ta Allah ta'ala ta mai da ita baiwa kun gane da aka zo kuma sai ta shigo hannunsa ko ya so ta da sauransu ko aka ba kyauta to yanzu ya za a yi eh? yanzu za mu kallaci rabuwar da mai suka rabu da saki ɗaya ko saki biyu ko saki uku ko kuwa ina fatan dai mun gano surar matsala ɗin mutum ne ya mallaki matashi a matsayin baiwa wanda yake da matashi ce sai suka rabu da suka rabu sai ta zama baiwa Allah ta'ala ya kaddara Allah ya kiyaye sai kuma yanzu ya sota ko ta dai shigo hannunsa ya abin zai kasance قال مالك رحمه الله عز وجل أحد أبنا قال عبيد الله بن يحيى الليثي حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول <clears throat> في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بحق الله تعالى ويقول أبا منيني فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها dan Allah ta'ala ce a talaqu marratan saki wanda ake yin kome saki guda biyu ne a so ake yin kome in ya kai na uku fa sai Allah ce fa in ha idan ya sake ta na nauke kenan na uku fala tahillu lahu min ba'du to matar ba ta taba zama halas a gare shi bayan ya sake ta hatta tankiha zawjan ghaira har sai ta auri wani mijin da ba shi ba amma da bayani suka sha gaba ta kuma ta daidaita haddasin ya haya an malikin an ibn shihab daga ibn shihab an abi abdurrahman malam ibn shihab ana shi ne ba abu abdurrahman to waye abu abdurrahman ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud to ai bai riwaya wurin sahabi ba hmm? yi bai riwaya wurin sahabi ba wasu suka ce sunan shi Suleiman bin Yasar Ibn Abdul ya ce ina wannan magana tana da nisan gaske ba magana ce ta kusa ba wasu kuma suka ce in mm, mm, ba sunan suleiman bin sar ba sunan shi abu zinad wanda makan yawan karanta ga ce abin bai a wurin abu zinad ba magana ta nuke nan ta biyu kenan sai wasu suka ce a sunan shi tawus bin kaisan alyamani yamani tawus bin kaisan alyamani wanda yi shekara arfa'in yana sallah subahi da alwala sallah isha eh dariya kake ta yi ango eh <laughs> malam yana sallar asubahi da alwala sallar isha <laughs> sa'id bin musayyab da muke karanta a kullum ko yau mun karanta shi ko mun karanta shi ba ya yi shekara arba'in ya ci bai taɓa sallah a bayan wani ba ma'ana daga shi sai liman bai taɓa sallah a sahu na biyu ba a ganye sallah a sahu na biyu ba yana bayan sahun farko ba to bai taɓa sallah a bayan sahu na biyu a sahu na biyu ba sai sahun farko eh eh kamar a ratibi ban gani ba yau ana maganar ana maganar bai zalla ba ne zama masu buki ba ne zama su kulubi eh ban gane ratibi ba imam ko kuwa eh eh a jam'in farkon aka ce maka ba a sahun farko ike ba wa a sahun na biyu ba ko ke gana gana abin ba za ka iya ba ne wallahi malam wasu da gaske suke neman lahiran nan da gaske ake neman ta ba da wasa ba da gaske suke neman lahirar kamar yadda ka san da gaske ake neman duniyan nan ko a mutu ko a rai haka wanda gaske ike neman lahiran nan wallahi ko a mutu ko a rai shekara arba'in yana sallah asubahi da alwala sallah isha kanu kalilin min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun mala tiyana ne mai to fa ita rayuwar ce haka take innamal mar'u hadithun ba'dahu fa kun hadithan hasanan liman wa'a mutum labari ne bayan ya mutu kai ka zama kyakkyawan labari da za a dinga tunawa da kai amma dai ka mutu sai an yi labarin ka kuma babu yadda za a ka sanya wa mutanen mutane ka sanya wa mutane amawali a bakin su a kowa sai ya faɗi albarkacin bakin shi ko ba kai ki ba da zaran an cewa ne ya rasu wani zai yi dariya ne daga kafa ya ce lahira an yi manyan baki eh ma'ana wani tintiri kenan ya mutu Allah ya yi malam amur kenan almajirin abdullahi dan abbas ne sosai da sosai shi tawus bin kaisan al-yamani yana ga cikin manyan malaman tafsiri a cikin tabi'ai tawus gashi nan bin kaisan al-yamani mutumin kasar yaman ne a ba mutumin kasar yaman ba kai na shafaku to sun ce shine malamin sa malamin ibn shafi kenan malam shine abu abdurrahman din an zaid bin sabit daga zaid bin sabit annahu kana yaqul zaid bin sabit ya kasance yana cewa zaid bin sabit yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya bai shine mafi sanin ilimin rabon gado a wannan al'umma to a cikin sahabbai an ga a cikin sahabbai ba shine a wannan al'umma ba ko a cikin sahabbai za a samu wanda zai ko za a samu wanda bai kai shi ba a cikin sabai amma a wajen sabai kuma a samu ne a gane da tazara kenan ya ci fin rajuli ya tsallikul amata salasan dangane da mutumin da zai saki baiwar shi saki uku al'amata saki uku sun mai shariha sannan ya zo ya saye ta kun gane wannan ya zo ya saye ta tun da ya sake ta sake uku ba sai ta koma gidan gidan wa gidan mai ita ba ko ba ka yake ba da ta koma gidan mai ita shi kenan kuma sai mai ita ya daga ta zai sayar wani ka matsa matsa kayanka kenan sai je ya sota yanzu ba ya sota ne yanzu kuma ba mata shi bace bai wahici kun gane wannan to tun ta halatta gare shi sai zai bin sabi da ce in la tahillu lahu ita wannan matar da ya saka ɗazu yanzu ya auro ta a matsayin baiwa ba ta taɓa zama halas a gare shi hatta tanki hazaudan ghaira sai ta auri wani mijin da ba shi ba mm. amma gargamanta manta shi sakin baiwa ba suke uku bane na ƙarshe saki biyu ne na sai sake ta saki uku Eh. eh sannan sai ya sauta kisa na ce kaga yanzu ba mata shi bace yanzu bai washe ce to bata halatta a gare shi ba hatta tanki ha zauda nan gaira sai ya aurar da ita ga wani ba auren haɗin baki ba shi kuma can ta haɗa su bayan sun tare kamar yadda muka karatu a baya sannan an sau rabu ya aure ta ai maimaitawa shi namiji da Allah ta'ala ya ɗauki saki ya ɗora a hannun shi ana ganin shi ne mai hankali shi yasa aka ɗora mashi saki inda mata aka baiwa saki da kullum sai an yi na safe an yi na rana an yi na yamma kun gane wannan ko yawwa to amma sai ake ganin ka kai ne sai aka ɗora sakin hannunka an zo wai ana baka haƙuri na fasa sake ta bai a yi min irin waɗannan al'amurra ɗin ta je ta tambayi tarihi na a garin nan ka yi haƙuri na ƙara mata eh ka yi hakuri na ƙara ƙara mata aina yanzu ka so yake ka cike na ukun ya aure ta shi yasa yake baka hakuri in ba ka batun da ya ji ka yi sakin farko ai sai ishuru kun gano wannan ko sai zaki ce an alhaji hakuri yake yi sai ce na fa ƙara mata ya ce yawwa eh yanzu ba shi yake so tun da kaga yanzu tun ana an yi primary election kenan an fitar da alhaji tun da dole sai ta auri wani kun gane maganar ku to ana ganin namiji shine mai hankali sai ga an ce ba shi hakuri kamar ana tura ma wuta fetur ne ana cewa yayi hakuri wai sai kuma ga mutum ya zago to malamai da su suka san yadda ake dawo da aure ba wani duk malamin da zai koya zai neman maka tsira duniya da lahira shine ba kai ba wannan matar sai ta yi aure kuma wani abu tun ya hada su da mijinta amma in zai zo ya soke qur'ani su dubu a matsayin wannan auren ya kullu ba zai taba kulluwa ba wa ko ta addu'a da malamai suke yi su suka san addu'ar ta dawo da aure wallahi bai dawo ba ba wata kafara ba wani abu ba wata sadaka da zaka bayar da za ta dawo maka da wannan auren kun gano wannan har sai ta auri wani mijin sun tare tasu ta hada su ko ƙara aka mu alkali aka ce wannan auren da ake da wani fa haɗin baki suka yi da wani abokin shi alhaji ko da wani yarin gidan shi ya aure ta wannan auren ya tashi aiki sai ta sake auren wani in ya gara ma ya saki in ya gara ma kuma ya rike ta shi kenan ila dari salam وحدثني عن مالك انه anna sa'id ibn musayyab kun ga sa'id ibn musayyab da ko wanda ya shekaru na <coughs> yana sallah bayan liman yana sallah a sahun farko zaka ce yawa ai na je yana ta cewa wai wai limanci ce na ce a bara bi ake magana ba ba buki ba kasan kasuwa ce aka ce har karfe har biyar da rabi ana sallar asar <laughs> eh wace wace har biyar da rabi la ila illallah su din ne ba za ka suna cewa ba za su yi ba sai ta nuna eh sai ka ji kuma wai fito in dai ta nuna in dai ba zai yi ba sai ta nuna karfe hudu kenan to karfe biyar da rabi kuma ya ta riɓe haka ne ko baka bane duk mutumin da ya ce ba zai sallah azhar ba sai karfe biyu ma'ana ta nuna to in ya biyu da rabi fa ta riɓe domin duk abin da ya nuna ta nuna sosai to ɗoruwa akan hau kuma riɓewa ne a gani sai ta riɓe a yana yi karfe biyu da rabi ga ya ta riɓe kuma Allah ya sauwake mutum ya ɗauki ibada a matsayin ibada fa in ka ji ana karanta tarihin magabata ko baka zama su ba shi shekara arba'in ya yi yana sallah asubahi da alolan sallah isha ka gwada kai kwana arba'in ta tashabbuhu bil qawmi bi illam takunu mithlahum eh shi sana ce kwatanta kwana arba'in a kuma irin tarbiyya da ake samu a watan ramadana in yi amfani da ita watan ramadana wallahi ana samun tarbiyya sosai irin nau'uka na ibadu da kake yi a ramadana kai sai ka je in ba a shi ba ba za ka iya yin wani ba to iya waɗanda kake a ramadana ka raba su uku ka ɗauki kashi guda ma'ana ka ga a ramadana ka yi azumi kullum yanzu a nan sai ka yi azumi kwana biyu a uku abin nan ka sha ruwa kwana biyu a na uku ka yi azumi ba shine ka raba uku ka ɗauki ɗaya ba eh kaga da ka yi kwana kullum ka yi baka abin nan ba yanzu sai ka yi su kwana biyu kana shan ruwa kwana ɗaya ke abin nan Allah ta'ala ya karɓa mana ibadunmu وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل عن رجل تزوج عبدا تزوج عبدا له جارية فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك اليمين فقال لا فقال لا تحل له حتى تنكيها زوجا غيره وحدثني عن مالك أنه بلغه إتبان يزومشي شور أن سعيد بن مسيب سعيد ابن مسيب وسليمان بن يسار da Suleman bin Yassar nau kenan su ila an tambaye su na sha maimaitawa in za ka yi tambaya ka tambayi malamai mai ahalar ya sauke wajibin da yake kan shi ya ce wa yas'alul ulama'a ya tambayi malamai karka je ka tambayi mutane ilimin shi inda za a mayar da shi likitanci ba za ka yi maka allura ba ko ba ka yake ba sai ka je ka tambaye shi wai maka fatawa ka zo ka ce ai ka tambayi malamai wallahi ba haka bane addinin ka amana ne addinin ka yafi lafiyarka kun gane maganar addinin ka yafi lafiyarka saboda haka ka tambayi malamai su yi maka fatawa kar ka tambayi waɗanda ba malamai ba ka zo ka ce ai ka yi tambaya mutanen nan da suka tashi sa'id bin musayyib suka tambaya tare da suleiman bin yasar gaggagaggan malamai ne a duniya ba wai a garinsu ko a unguwarsu ba su suka tambaya kun gane maganar to amma malam sai ya ga mutum ba wai anguwarsu ba a lungunsu ba wai a lungunsu a wata makwarkwada sai je ya taro wani ya ce ya tambaye shi ga magana ya ce ya tambaye malamai kuma alhali shi karan kanshi ya san yaudara kanshi yi eh. inda ilimin da yake da shi na addini za a mayar da shi ilimin allura ba zai yadda imi allura ba ya ce kai a yana ya koya kai a yana yi kaza kai ba zan yadda ya ba mun karfi a jiki ba to amma malam sai ce ya yadda yi mai fatawa Allah ba shi da kyau wani mutum zai ke kan shi ya baro sun tambayi Suleiman bin Isar kuma haka Allah ta'ala ya fada cewa fas'alu halin zikiri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur fas'alu halin zikiri ko tambayi masana in ka je ka tambayi wanda bai sani ba fa Allah babu ruwan shi dan cewa i da kai ka tambayi masani bai ce ka tambayi kowa da kowa ba kun gane maganar in ba kuma sai ce ka tambayi kowa da kowa a bakin titi amma ina cewa eh ka tambayi masana mutum kasuwa zai shiga amma sai ya tambayi dole ina ke sai da gashi na a gaban shi sai ka ce mai a gashi na ai sai ce a asalin abin nan din su dilolin nasu suna ina ma'ana yana kyau da sauran diloli zai fi samun kyakkyawan al'amura kenan ko kuma wuri kaza na ina Allah ya sauke an tambayi waɗannan bayan Allah guda biyu an rajulin zawwaja abdallahu jariya dangane da mutumin da mutum ne bawansa ya je ya auri wata baiwa shikenan mun gani mutum ne ba wai shi bane a yau bawan shi ne ya auri baiwa fatallaka al abdul batta sai bawan ya sake ta albatta suke nan saki biyu saki biyu shine albatta sakin bawa ai shine saki biyu sakin ɗa shine saki uku nam ɗazu ɗa ne ya aure baiwa ko kar hadisi ne makaranta ɗazu nam ba sakin ɗa shine saki uku ɗa yana mallaka saki uku ne bawa yana mallaka saki biyu ne idan bawa ya saki mata shi daya ya sake shi kenan ta tankiya zaudan khaira idan ne ya auri baiwa shi ta kai uku ya kai uku ai saki hannun saki to fatallaka hal abdu albatta sai bawan ya auri abin nan sai bawan ya sake ta saki nawa saki biyu sakin ƙarshe kenan baki ɗaya za mu zo mu magana albatta ثم وهبها سيدها له sannan sai shugabanta mai gidanta sai ba shi kyautarta tambayar hal ta hillu lahu bi mulki lemi ta halatta wannan ga wannan bawan Allah me za ku ce eh me ita ya ba shi bayan da ya sake ta sakin karshe baki daya ta halatta ko ba ta halatta ba faƙala la suka ce ba ta halatta ba la ta hillu lahu hata ta kiya zaujan ghaira ba ta zama halas gari hata sai ta auri wani mijin da ba shi ba sannan ta zama halas gari shi wa haddathani an malikin annahu sa'ala bin shihabin ar-rajulin kanat tahtahu amatan كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا خيره وحدثني عن مالك يحيى بن الذي كتا امام مالك وانا انا سيا كرنت دني ان انه سال ابن شهاب شي مالك يا تنبي مالمنسا ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri ya tambayi malamin shi wasu da za ku an ci an tambayi malik eh kowa kake ba to ya shi din malik ne ya tambayi malamin shi an rajulin dangane da mutumin da kana tahtahu amatun mamluka ya kasance a ƙarƙashin shi yana auren baiwa mamluka wata aka mallake ta baiwa ce ha sai suka rabu daga baya sai ya saye ta yana auren baiwa sai suka rabu da baiwar daga baya kuma sai ya aure ta yin irin naɗa suke nan ko amma da mai suka rabu wa kada kana ƙwallaka hawa haidatan rabuwar da suka yi ya sake ta ne sake ɗaya kun gane maganar ba saki uku ba da saki ɗaya suka rabu sakin masu hankali kenan an gane wannan ko sakin masu hankali saboda me kana da dama ka ce ka dawo da ita ko malam bai addu'a ba kun gane maganar in ka saki mata ka saki ɗaya ba ba wai sai an gayyato malamai sun yi addu'a ba daman ka'ida ita ce abin nan abin ko wani la'idda ce na wasu al'idda fatakullah rabbakun la takhruju min buyutina wa la yakhrujuna illa an yatina bi bajin hadda yake cewa ashidu zawai adil minkum in kai saki ka shaida wa masu adalci guda biyu a cikin ku adili shine wanda kyakkyawan aikin sa ya rinjaye mummuna mutum ne na kirki a unguwa an san shi da ibada akan karantawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai ibada tukuru kawai ba a'a akan wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka sai zama kirista domin kiristoci su suke ibada tukuru ba ganin habba takalmi suke tafiya wai duk gudun duniya ne duk ruhubaniyanci ne kai ba hula eh ruhubaniyanci ne wa ruhubaniyata ne fita da ruha ma ka tabi na ha alaihim su zo kirkirar ruhubaniyanci akwai matsayi da mutum yake kaiwa baya aure eh gani duk wani kiristanci ake da waɗannan ruhubaniyanci ne waɗannan ya ga sana ta bin kananan yara Allah ya sauke eh nam kafin ta kammala idda yana da dama ya dawo da ita kun gano wannan kawai kamar yadda ka shaida musu cewar ka sake ta haka za ka shaida musu ka dawo da ita shikenan eh kenan ko tana gidansu ka ce ka dawo da ita ta dawo iyayen su ce ba su yadda ba sai sun yadda waye mutu waye dawo sai dai a ji a sulhu a kyautata tsakani kawai kun gano wannan eh in ka ce ba ta yadda ba ita ce ba ta yadda ba na'am wannan ai dalili za a duba me yasa ta ce ba ta yadda ba me kaza me kaza amma dai ka mata kace mata kace shikenan munanan ɗabi'u da kake yi na mugunta sai a maka wa'azi ka bari in ka ki bari sai a gurfanar da kai eh ai babu wanda ya fi karfin doka ko sai a gurfanar da shi gaban alkali in yi tsaurin ido kuma alkali ya same babban riga Allah kuwa eh ta ai wani zai dauki mata ne kamar dabbobi ya jibge su ya hana su abinci shi yana ji shi ike ciyar da ita kawai saboda haka zai yi ba ta da wani abin nan Allah ya sauke saki ɗaya ko saki biyu in dai matar bata gama idda ba za ka dawo da matarka kawai ka gane wannan an yi addu'a ko bai addu'a ba sai dai addu'a da mutane suke a baki to Allah shi kiyaye Allah ya kiyaye kenan wannan ita ma addu'a ce amma idan mutum ya kai saki uku to fa inda za a karanta qur'ani duka bata dawo fa hatta tanki hazozan ghaira wannan shine karanta qur'ani din hatta tanki hazozan ghaira kuma yanzu irin waɗannan su ne abubuwan da ake sai ka sa mutum ya karanta ma ƙur'ani ya sauke ma ƙur'ani. alhali zalunci kayo kayo ba bakeri shi kuma ƙur'ani da yake karantawa inna lalata da inna ilaihi zalimina ka ce sauke ma ƙur'ani? kaga a cikin ayoyin da yake karantawa duk an yi fatali da wanda ya sa karatun ƙur'ani. din yanzu an zo ana abin nan kuma ya zo ka ce sauke ma qur'ani ya zo yana karanta ta tun zo zan gaira sai ga kai Allah ya sauke to amma idan saki ya kai uku shikenan idan saki ɗaya ne ko biyu baka dawo da ita ba har ta kammala idda shikenan sai ka fito takara eh sai ka fito cikin 'yan takara eh, sabon sadaki sabon sababbin shaidu abdurrabi ya ce akwati faƙal yanzu saki ɗaya suka rabu sai wannan bawan Allah ya ce sai ibn shahab ya ce ma malik ta lahu bi milki yaminihi ta halatta wannan baiwa ta halatta ga wannan bawan Allah bi milki yaminihi ya rike ta a matsayin baiwarsa ma'ana ya sayar da ita ta halatta malam ya butta talaqaha muddin ba saki uku ne ya raba su ba fa in batta talaqaha idan saki uku ne ya raba su falata hillu lahu bi milki yaminihi ba ta zama halas a gare shi ta sanadiyar ya mallake ta hatta ha zaudan ghaira har sai ya auri har sai ta auri wani mijin da ba shi ba baiwa kenan wa yanzu akwai bayi sai dai a ware wasu gidaje a ce su gidajen ne suke da bayi ko gidan manyan malamai ko gidan sarakuna ko gidan masu kuɗi ko Allah ji kan mala Abubakar Muhammad Gumi sai ya ce ga kudin shi a so mashi bayi maza ba shi kenan ba sai a ce wai yanzu babu bayi amma kuma akwai bayi mata to inda akwai bayi kwaye dole a samu kuma maza kun gane maganar inda akwai bayi mata to dole a sami maza to amma shi ce ba bayi maza sai bayi mata to haka wannan sun yaudara kansu ne a su za a tambaya su za a tambaya su za a tambaya sun yi da kansu ne Allah ya sauke wallahi wasu mahukuntan ko bisaraha suna buƙatar gaskiya malaman da za su gaya musu ne suke shakku suke faɗa musu buƙatunsu su kuma suke ganin su a matsayin malamai suke kafa hujja da maganganunsu da ayyukansu kawai shi ne kaga waɗannan wakalat ukhrahu li kenan Allah ya sake eh قال مالك رحمه الله عز وجل في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاؤها إنها لا تكون أم ولد الله بذلك الولد الذي ولدت من وهي لغيري حتى تلد من وهي في ملكي بعد ابتدائه إياها akwai wacce أكي كرا أم ولد أم الولد إتبا بيو إتبا in an ce ummul walad uwar ɗa mana abin da ta haifa ɗa ne amma ita baiwa ce kun gane maganar abin da ta haifa ɗa ne amma kuma ita baiwa ne kamar ya nan, mutum yana da baiwa sai ya tare da ita sai ta haihu wannan abin da ta haifa ɗa amma ita ba to magana da muke ɗazu idan mutum ya auri baiwa fa shi ɗani sai ya auri baiwa ba ya mallaki baiwa ba ya aure ta sai ta haihu abin ta haifa fa eh to sai daga baya kuma ya zo ya so ta tana ummul walada ne ko kuwa shine wannan qala maliku rahimahullahu azza wajal fi rajuli dangane da mutumin da yankihul amata zai auri baiwa mace fatalidu minhu sai ta haifa ɗa tare da shi kun gano wannan ko bata uha sannan daga baya kuma sai ya zo ya so ta bayan sun rabu kenan ko kuma ko a hakan kuma mai ita ta haife sai da ita bauta kenan bata uha sannan sai ya sayi ta innaha ita baiwar fa la kunu umma waladin lahu ba ta zama uwar ɗa ga wannan mutum duk da cewar a da sun haifu tare da shi kun gane wannan ko sai dai a da shi yana miji ne ita kuma tana baiwa ba ta zama ɗa ba ta zama ummu walad wancan ba ɗa ba ne zalikal waladin lazi waladat minhu da wannan ɗan da suka haifa tare wahiya li ita wannan ɗan da suka haifa abin nan wahiya a lokacin ita baiwar li tana wurin wani ne shi aurenta ike yi amma mallakar wani ce saboda haka ɗan ma na wani ne hatta tali da minhu har sai ta yi sabuwan haihuwa tare da shi bayan ya sauta wahiya fi mulkihi fi mulki a lokacin tana ƙarƙashin mulkinsa ba tana karkashin auren shi ba eh, za ta zama ummu walad ba adabti da'ihi iyaha bayan ya sayi ta a nan ne za ta zama ummul walad Allah shi kyauta قال مالك رحمه الله wa وجل وإن wa hiya hamilun minhu? idan mutum ya auri baiwa a lokacin baiwar tana da juna biyu minhu nashi ɗazu mun ce bayan ya ta haihu ba ne yanzu kuma yana da juna biyu shi ɗan yana ciki amma bai fito ba sun mawadu a dahu sannan sai ta haihu a wurinsa bayan ya fiye ta ma'ana da tana juna biyu da yana matsayin mijinta kenan amma bai wani kun gane yanzu sai aka tahi sai mai da mata eh ya kenan sai sai ta to yanzu in ta haihu mai ta haifa dan na wancan gidan ne ko dan na wannan gidan ne kaya sun binna a wada'at indahu sannan sai ta haihu a wurinsa kanat umma waladihi zalikal himl ta san yanzu ta zama umma walad uwar da zalikal himl ta sanadiyar wannan juna biyu din abin da ta dauka fi ma nura cikin abin da muke zato in Allah yadda hmm? wallahu alam wannan ya ce hamil ko ba wani abin nan ai ga wannan sananne ne mutumin da ya je so dabbobi tana da ciki ka zo ka ka zo ta wa a gidanka bayan ka siya in ta yi za ka maimai da 'ya'yan ne hmm? kun gane maganar ko nam Allah shi raba mu da bauta mutum ne yana da yan uwa guda abin nan ya halatta ya hada yan uwa mata guda biyu da aure ya da kanwa ya aure su eh to ya halatta ya hada su a matsayin bayansa babu ma ja fi karahiyati isabatul ukhtaini bi milkil yamin wal mar'ati wa bintiha darasin na gobe kenan Allah ta'ala yadda subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik